na da shekara 1447 wadda ta dace da sha biyu ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2022 a da shida allah ya sake hada ma wannan masallacin albarka na juma da ke nan railway bakin shagunan mai unguwa laishewa abdullahi nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karatun alwabi fi tukiyar sunnati wal ta al aziz wallafar babban malami abu azim bin badawi muna cikin kitabun nika kuma muna gaba da malam yake bayani a kan haƙoƙin ma'aurata a haƙoƙin ma'auratan ma haƙoƙin miji akan matarsa karatun da ya gabata mun ji haƙƙin miji na farko zuwa na tara a kan mata yau insha Allah za mu tashi farkon haƙƙin miji na goma a kan matarsa shafi na ɗari uku da sittin da uku faƙara ta farko ɗara ta farko daga sama inda malam isa lamba goma da fata Allah ya taimake mu samu dace alhaqqul ashir haƙƙin miji na goma a kan shi wa min haƙƙin zawji ala ne. yana daga haƙƙin miji akan matarsa an tuhsina al-qiyama ala tarbiyati auladiha minhu ta kyautata tsayuwa da tarbiyyar 'ya'yansa da ya haifa tare da ita fi sabarin cikin yanayi na haƙuri da juriya fala ta ala auladiha amamahu kada ta fushi akan 'ya'yanta a gabansa wala ta dawo alaihim kada ta tsine musu wala ta kada ta zage su fa inna zalika qad zalika qad yudi dan hakan zai iya cutar da shi wa rasul sallallahu alaihi wasallam ya kuli manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'zi mar'atun zawjaha fi dunya mace a nan duniya ba za ta taba cutar da mijinta ba illa qalam zawjatuhu min al-hur al ayn fa matarsa daga matan hur al ayn ta ce la tu'zi qatala killah kada ki cutar da shi Allah ya tsine ni fa yanna ma huwa dakhilun indaki kawai ya zo ne ya yada zango a wajen ki yushiku an yufariqaki ilaina ya fusata ya rabu da ke ya baro ki zuwa gare mu wannan hadisin imamu tirmidhi ya zo a cikin sunan jibi na biyu shafi na dari uku da ashirin hadisi ya lamba dubu da dari da tamanin da hudu wato idan mace a nan duniya ta gallaza mijinta to matarsa ta horo da ina sai ta tsine mata da kuma ta ce ya zo ne kawai da kai ya shigo ne kawai ya kusa baro ke ta wannan wuro da aka mace ta kiyaye gallaza miji الحق العاشر حادي عشر حق مجي نشاء لها ومن حق الزوج على زوجته إنا دقى حق مجي أكما تسرى an tuhsina mu'amalata walidayhi wa qaribi ta kyautata mu'amala da iyayensa da yan uwansa kama ahsana ila zawjiha man asa'at ila walidayhi wa qaribi duk matar da muna da mu'amala zuwa ga iyayen mijinta da yan uwansa to shi duk kyautata masa da ya ya kayayyakin banza an gane الثاني عشر حق مجي نشابي أكم ما matarsa. wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa Allah tamna'a minhu nafsaha amma ta talabaha kada ta hana shi kanta duk sanda ilimi ta kuma kowane irin yanayi bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda madar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'ti idan miji ya kira matarsa zuwa shimfidarsa sai bata je masa ba fa ba ta gazbana alaiha sai kwana ina fushi da ita la'anatan mala'ikatu hatta tusbiha to mala'iku za su tabbi ne mata har gari wannan hadisin hadisi ne mutafaqun ina cikin bukhari juzi na tara shafi na 294 hadisi ne lamba 2594 ina cikin sahih muslim juzi na biyu shafi na 1060 hadisi ne lamba 4436 وقال صلى الله عليه وسلم كما من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا دعا الرجل زوجته لحاجته إذا مجي يكرا ما تنسى سبو لوتا بكاتا تاسا قوة إير بكاتا فلتأته وإن كانت على التنور to ta je masa ko da ko tana kan tanda ne ma'ana tana kicin tana abinci kamar tana soya waina ko na abu ya kama da haka sai kira ta to ta bari kata za ta kone an soke za ta kone an fahimta ba za ta kone ba sun sai ke sauki sarki sai a ah, barin gama wannan kaskon kanki wannan ko kina so ya waye na kwai waye na fulawa ka sai yanzu mutane ko menene ita ko kaji ne ba a samu a ci da nama ita shi wai za ta waye da rana abincin wai na fulawa ake ita ce abincin rana an gane ko kuma ganda ce irin ta mata ba sa so su dora oho ga shi nan ko talauci ne oho allah ya sauka to dai in muje ya kira matarsa ko akan me take to ta bari ko me take ta je ta saurare shi kasance abin na barci zai lalace ko zai yi kaza an gane wannan hadisin hadisi ne sahihi imam tamir ya kawo shi a cikin sunan juzi na shafi na ɗari uku da sha hudu hadisi ne lamba dubu da dari da sittin kuma a cikin shawar jami'a imamu da albani ya yi zanta shi hadisun lamba 534 a salisu ashar haƙƙin miji na sha uku a kan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujati ina daga haƙƙin miji a kan matarsa an tattuma sirrahu wa sirra ta ɓoye sirrinsa da kuma sirrin gidansa sirrinsa shi a karan kansa kuma da yake gudana a gidansa ta ɓoye wala tufshi min zalika a kada ta watsa ta bayyana wani abu daga haka wa min akhtar al asrari allati tatahawanu an nisa'u bi idza'atiha asrar al firash na daga mafi hatsarin sirrika wanda mata kan yi sakacin bayyanar da su da yaɗa su a cikin al'umma sirrinsu na kan shimfiɗa ita da mijin wa ma ya kunu bayyana zaujaini fi da abin da suke ita da mijin a kan shimfiɗa ɗin wa kanna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hakika annabi ya hani gaba dan haka fa ana asma bint yazid radiyallahu anha daga asma ir yazid Allah ya kara mata yadda annaha kanat inda annabi sallallahu alaihi wasallam wa rijal wa nisa'u qu'ud shaida sana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana zo maza da mata lokacin ba sokar da ayar hijabi ba فقال في مزال صلى الله عليه وسلم لعر رجلا ya kolo ma ya fa'alu bi ahlihi ta yiwu mutum fa ya ringa faɗan me yake aikata da iyalin wala allam ra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha ta yiwu kuma wata mace ta ringa ba da labarin abin da suka aikata da mijinta fa aramma alqawm kowa sun kuru fa qultu i e, wallahi ya rasulullah sai nace eh wallahi ya manzo Allah innahum la yaf'alna wallahi suna yi wa innahum la yaf'alun su ma mazan suna yi wato tana faɗa su mata sun zauna suna irin wannan hira haka nan su ma maza sun zauna suna yi faƙada sai maza da su zama ke fala ta fa'adu kada ku yi haka fa inna ma masalu zalika wajen kwacin wannan ka masali shaifanin da ke shaifanatan fi fari. kamar shaidan ne ya haɗu da shaidaniya akan hanya faga shi ya hatsi ikon ta yi sadu da ita wannan su yan mutane suna kallon su an gane abin da to idan in za ka zo ka bada labarin abin da aka yi dame ya sa ka shiga ɗaki kuka ce ba sai ku ya gaban mutane ba an gane wannan hadisi imamu da aikin ya kawo cikin al-mustadrak juzi na shida hadisi mai lamba 200 eh, shafi na 223 hadisi mai lamba 237 a cikin adabul kifaf shafi na 72 mas'ala ta 72 imamu al-albani ya ce hadisin ingantacce an gane to don haka suturta abin da yake tsakanin miji da mata wannan haƙƙin miji ne akan matarsa kamar yadda ita ma haƙƙinta ne akan الرابع عشر حق مجي نشاه ذا كما تسا ومن حق الزوج على زوجته هنا دقى حق مجي أكم ما تسا أن تحرص عليه ترنجا كيشنسا وتحافظ على الحياة معه تكيا يدك سببين تشيغ بدر أيوات هرمشي wala ta tsalahu talaka min gairi sabab kar ta nemi sake ta ba da sababi ba an sauban radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam daga sauban Allah ya tara masa yadda manzo Allah su sallam ya ce ayyuma imra'atin sa'alat har talaqa duk matar da ta nemi mijin eh, sakin daga mijinta min gairi ma ba'asin ba tare da wani dalili ba fa haramun alaiha ra'ihatul janna to haramun ne akan ta ta shaki ganshin aljanna wannan hadisi imamu tirmidhi ya kawo a cikin sunan juzi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da tara hadisi mai lamba dubu da ɗari da tasa'in da tara haka ne imam abu da cikin sunan juzi na shida shafi na ɗari uku da takwas hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da tara haka imam ibn majah a cikin sunan juzi na farko shafi na ɗari shida da sittin da biyu hadisi mai lamba dubu biyu da hamsin da biyar وقال صلى الله عليه وسلم kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mukhtali'atu hunna al-munafiqat mata da suke neman mazajen su sake su su yi hul'i a ba su su ba da wani abu hunna al-munafiqat sai su ne munafiqai yanzu haka ba za ta yi haka ba sai ta samu wanda zai aure ta saboda haka sai ta zo ta hura maka wuta kai kuma sai ka sake ta wannan hadisi imam muslim ya kawo shi a cikin sunan juz'i na shafi 329 hadisi ne lamba takwas kuma hadisin sahihi ne imam al-albani ya kawo shi a cikin sahihul jami'a hadisi ne lamba 6681 haka na a cikin asirin sirrin sahiha hadisi ne lamba 632 an gane saboda ainihin wato ba a so duk mace ma da ta san kanta ai ba za ta so a ce tana tana ta aure ba ta aure wancan miji ta aure wancan an gane fa hadhihi huququ zawji ala zawjatihi waɗannan su ne haɗi hiya hukukun rijali ala nisa waɗannan haƙoƙi guda sha hudu da aka ambata tun daga wancan na farko da aka ambata cewa ta zamanto tana yi tana saurarensa kuma tana yi masa da'a haƙƙi na farko haƙƙi na biyu ta kiyaye mutuncinsa da darajarta a karan kansa a kasaran kansa haƙƙinsa na uku ta yi masa kwalliya haƙƙinsa na hudu ta zauna a gidansa kar ta ringa yawace yawace haƙƙinsa na biyar kar ta fita daga gidansa sai da izininsa haƙƙinsa na shida ta kiyaye masa dukiyarsa da tata haƙƙinsa na bakwai kada ta yi azumin ta ɗauwi ina nan sai da izininsa sa na takwas kada ta yi masa gori in ta yi masa wani alkhairi ta ce da shi wata dukiya sa na tara abin da ibata ta karba da haƙuri ko mai hakkin sa na goma da muka ji daga yau ta kyautata tarbiyyar 'ya'yansa sa na sha ɗaya ta kyautata mu'amala da iyayensa da 'yan uwansa hakki na sha biyu kada ta ana shi kanta dukkan da ya neme ta haƙƙi na sha uku ta ɓoye sirrinsa da sirrin gidansa haƙƙinsa na sha hudu ta yi burin ci gaba da rayuwa da shi har lokacin da za su rabu da mutuwa waɗannan haƙoƙi guda sha hudu su ne haƙoƙin maza a kan matansu fa'ala man aradata sa'adatar zaujiya duk matar da ke son ta sami zaman lafiyar aure da jin daɗin aure sun sa'adatar abadiyya sannan su samu sa'ada ta dindindin tara abada an tattai da firkiyami da haƙi zaujiya alaiha to wajibi ne ke ƙoƙari wajen tsayuwa da haƙoƙin mijinta a kanta da sauke su wa an ta gurba tsarfa an tafsiri zaujiya fi haƙiha ta yi kawaici cikin abin da mijinta yi gaza na biya mata wani haƙƙi nata fa innahu bi zalika ta al mawaddatu war rahma da wannan ne za a samu wanzuwar soyayya da tausayi da jin kai wa tasluhu al kuma gidaje za su inganta wa yasluhu al mujtama'u kuma gidaje al'umma na samun nagarta ne idan gidaje ko daidaikun gidaje sun samu nagarta in kowanne gida ya zama gidan kirki to dan za a samu unguwa ta kirki in unguwanni sun zama na kirki za a samu garuruwa na kirki gari zai zama na kirki in garuruwa suka zama da kirki suke na samu al'umma ta kwarai an gane wa alal kuma wajibi ne akan iyaye mata an yi alanna su sani anna min alwajibi alaihinna ina daga wajibi akan su an yi basirna banatihinna bi hukuki hinna su ringa sanar da 'ya'yansu mata haƙoƙin mazajensu wa an tuzakkira kullu ummin binta bi hadhihi alhuquqi qabla inzifafha kuma kowace uwa ta tunasar ta koyar da 'yarta waɗannan haƙoƙi gabanin aurar da ita sunnata nisa istalaka radiyallahu anhunna wannan yake ce sunnar mata magaba mata na kware magabata faqad khataba amru bin hajar maliku kindata umma iyasin bint auf al-shaybani amru dan hajar sarkin kinda ya nemi auren ummu iyas yar auf al-shaybani ma hana zifafuwa ilaihi lokacin da za a aurar da ita zuwa gare shi halar biha ummuha umamatu bint al mahaifiyarta umamatu bint al sai ta kebe da ita fa awsadha wasiya sai sai mata wata wasiya bayyana fiha ususul hayati zawjiyyati sa'ida ta bayyana mata ginshiƙai da tiraku na rayuwar aure mai daɗi wa ma yajibu alaiha li zawjiha da abin da yake wajibi ne ta yi ga mijinta fa qalat sai ce da ai bunayya yake yata innal wasiyata law turikat li fadli adadin da za a ce in za a aurar da mace ba ta yi mata wasiya ba saboda ladabinta la tarattu zalika laki da na baki ba miki wasiya ba dan na san kina da ladabi lakin na tazkiratun lil sai dai ita wasiya tana sarwa ce ga wanda ya rafkana wa ma'aunatun lil wa kuma taimako ce karfafa ce ga wanda yake cikin haka hayyacinsa walau annan ra'atan istaghnat an zawji da kuma a ce ga wata mata istaghnat an zawji ta wadatu ga biran namiji ba za ta yi aure ba lagina algina abawaiha saboda wadatuwar iyayenta ko saboda wadatar iyayenta wa shiddati hajatihi ma ilaiha da yadda suke tsananin bukatar ta a kusa da su kunti agnan nasi anhu to lakin fi kowa wadatuwa gaba da yin aure a cikin mutane saboda yadda iyayenta mawadata ne sannan kuma suna son ta suna kaunar ai ba ita kadai bace ko ma yana son yasa ko akwai da ba son yasa an gane na daura wani aure na ce an na yi masa wasiya ya rike matar da kyau Iyayenta suna son ta suna son su suka dauka suka bashi kuma ya sani inda akwai uban da ya halatta ya aure yansa to da ba uban da bai aure da shi kowa sai aure da shi iman eh to ai kaga dai ko me za a kai zaka ji kunya ce ka saki yanka amma shi zai ji kunya da su kuma ka ita ai ba zai ji kunya to bai halatta ba to da haka dole sai an haƙura sai an auren saboda haka a haƙuri ake a auren da haka ka rike ta da kyau sai su agwaye kawai suke ta dariya an gane kuma hakan an gane to shi ne take gaya mata cewa idan da akwai wata ya da za ta wadatu gabanin aure saboda wadatar iyayenta da kuma tsananin bukatuwarsu da ƙaunarsu gare ta to da ke kin fi kowa wadatuwa daga cikin mata gabanin yin aure walakin da nisa al-rijali khulqna sai dai mata saboda maza aka aka halice su da aka ake cewa da mace bishiyar giginya ko inuwa bishiya a gidanka inuwa a gidan wani banu na banu na wa na banu hunna banu arjalin haba'i aka ne mira ya faɗa ko banu na banu abna'ina mu na hakika su ne mu maza da mu maza wa banatu na ƴaƴanmu ko mata banuhunna banu rijalin awa a su? ƴaƴansu ƴaƴan waɗansu mazaje ne can ne an gane sai ka ga mutum da taɓa zuwa garinku ko ƙasarku ba dalilin wata kawai sai ka ganshi a su kuma ya aure ta ku ɗauke shi hankalin ku a kwance ku ba ta ya ɗauka ya tafi da ita kuma hankalin ta a kwance ta ɗauka ta shi an gane to wannan saboda Allah ya halicci mata ne saboda maza an gane Wannan hunna kulikar rijal kuma saboda maza aka halicci mata mata aka halicci maza eh mu din mu ma ba wai su kawai aka halitta saboda mu ba mu ma an halicce mu saboda su ah to kare zai aure ta ne ba dole zai mutum ne zai aure ta ba Allah ya sa kuna gane to saboda haka kenan akwai buƙatuwar kowa isan wannan ai bulayya tace yake yata innaki faratil jawwal ladhi minhu kharaji ke kin bar yanayin da a cikinsa ne kika fito wa khallaqtil ushya alladhi fihi darshi kin bar shekar da a cikin ta kika aka kyankyashe ki kika taso ila wakrin lam ta'rifihi zuwa ga wani gidan zuma ko gidan zaki wanda baki san shi ba wa qarinin lam ta zuwa ga wani sako wanda baki saba zama da shi ba fa asbaha bi milkihi alayki raqiban wa malika sai ya zamanto saboda mallakar ki da yayi da mulkin sa da yake da shi a kanki raqiban ya zama mai sa ido a kanki yana dako wa malika kuma ya zama saraki a kanki ma'ana in tana so ta gaya mata cewa fa kuni lahu amatan ki zama baiwa gare shi ya kullaki abdan washika to zai zama to bawa a gare ki bawan da ina dar wani abu ya taba ki shine al-abdul washik an gani واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرة kuma ki kiyaye waɗansu ɗabi'u guda goma gare shi idan kika yi haka hakan zai zamanto wata ajiya wani tanadi gare ki wani abu da kika ajiye saboda ki ɗauka gobe amma al'ula wa ta ce ɗabi'a ta ɗaya da ta biyu falkushu lahu bil ƙana'a. ki nuna masa wadatuwa ta hanyar ƙanƙan da kai da duk abin da ya baki wa husnul sam'i lahu wa ta'a haka nan in yana magana ki kyauta sauraro sannan idan ya umarce ki ki masa da'a magana biyu kenan ko abu biyu kenan ki kiyaye wannan kin yi shimfiɗa mai kyau wajen mallakar mijinki wa amma salisatu wa rabi'a dabi'a ta uku da ta hudu fatafakkur li mawadi'i ainihi wa anfihi ki lura da han idanunsa da hancinsa fala taqwa ainihu minki ala qabihin kada ki yadda idansa iga wani abu mummuna a tare da ke wala ya shumma minki illa abu ya bari kuma kada ya shaƙi wani ƙanshi sai mafi wani abu mafi ƙanshi daga jikinki kada ya je ki da wari ma'ana abu na uku da na hudu ki kiyaye idansa ki kiyaye hancinsa wa khamis al sadisa dabi'a ta biyar da ta shida wa فالتفقد ki lura da lokacin baccinsa da lokacin cin abincinsa. fa inna tawatur al malhaba idan yunwa ta gundiri mutum ya jiya kin bar shi da yunwa ya miki uzuri haka aka yi da safe ya miki uzuri haka kika bi shi da rana ya miki uzuri kika yi masa da dare ya sake miki uzuri to gobe ko yau kika sake masa to wannan malhaba ina tunzir mutum an gane karki rinka gani kina amarya yanzu nan yunwa za ta warga jiki an gane watangisun nauni magdaba kuma a hana mutum bacci a lokacin baccinsa magdaba ita ma na kusatar da mutum ma'ana abin da suke cewa da shi karki yadda lokacin baccinsa ya hana shi bacci haka nan lokacin cin abincinsa karki yadda ina ma abinci ya rasa wa amma sabi'atu wa samina ɗabi'a ta bakwai da ta takwas da zaki kiyaye ga mijinki fal rasu bi malihi wal na ala hashmihi wa iyali ki kula ki kiyaye dukiyarsa ki tsare masa dukiyarsa haka nan ki masa kiwon mutuncinsa da iyalansa wa milakul amri fil mali husnul taqdir abin yake mallakar jagaban al'amari a cikin abin da ya shafi dukiya husnul shi shine duk abin da ki kashe ki kashe shi da gwargwado wanda yake mai kyau wa fil iyali husnul a bangaren iyalinsa kuma yadda zaki kare mutuncinsu shine ki kyautata mu'amala da su ya zaki gudanar da su shine a tarbiyya an gane eh, kaga za ka ji da yawa gidaje dalilin yara su da safe ba a shirya su musamman yanzu lokacin sanyi kaga lokacin tafiya makaranta nan da nan tabbas za ka ji tayi su sai ka ji mai gida ina fada an gane ina fada ya za a karfe takwas saura fata har yanzu yara ba su tafi makaranta ba Allah sarki za ka kuma tun da tashi tun asuba take kokarin mu kinkin za su tafi an gane wa amma ta fi'atu wal ashira dabi'a ta tara da ta goma Halata fala na lahu amra wala na lahu sirra kada ki saba duk wani umarni da ya baki in dai ba ya saba umarnin Allah ba wala na lahu sirra kuma karki tona masa karki tona asirinsa maganar ta gida karki ya dai jita a waje in ya jita to ke kun za ku ta kun saka an gane fa innaki in khalafti amrahu aw garfi sadrahu dan idan kin saba umarninsa to kin tunzura sa ma'ana kin fusata shi wa in afshayti sirrahu lam ta'mali gadrahu idan kuma kika tona masa a asiri kika watsa wani sirri nasa to ba za ki kuma aminta daga yaudararsa ba saboda yanzu zai gane ke ba a bara gaya miki magana ba ce da haka kai ki jana cewa gobe za a daura masa aure an fahimta eh sai fi ana cewa gobe za a daura auren miji to ya zaki in an gaya miki magana ke baki iya baki iya rike ba sai kin magana cikin gida sai kin kin kai ta wuri to da haka yanzu bari a na gaya miki da wanda ya kamata a gaya miki da wanda bai kamata ba duk ba za a gaya miki an gane in ya so inda kike kaiwa waje kya biyo daga waje in ya so ki dauko daga waje ki dauko ki kawo gida to bil munasaba ko dan su mata su suna so duk abin da ka kuma sai ka gaya musu a gani eh, ba komai ake gaya musu ba komai bane kamar in su ma suna son komai sai sun gaya maka ba komai ake gaya namiji dole wannan policy din sai mun lura da shi kada ki dinga ganin ai mijinki ya amince da ke kaza kaza ba komai za ki gaya masa kai ma karka da ganin ai matar ka kai da ita kun zama ɗaya tun da taya Eh, wani ya yi waka yi wa eh, wata abin zai ta waka eh, budurwa ce ma ba ba ma da jawo abin ba ike <laughs> mata waka sai ga shi yaya ike cewa yi abin da yi tura mata ni da ke sun kyanka ne ne ni da ke mutuka raba mun zamo zin ƙyan kaza wai ni da ke mutuka raba mun zamo zin ƙyan kaza ya ka samu matsala ni na shiga cikin harka ɗin sosai da haka na da ke ina waƙan da ni da ke zin ƙyan kaza ni da ke mutuka raba suka sheke da dariya na cikin tun kafin a zo gida a zauna ke to in aka zo kuma ga kada ta yara yi ita eh, damun mutane ita ma ta damun mutane da an yi magana ni da kai sun yan kaza eh, mene ne mutu kara ba mun zamo sun yan kaza to kafin a yi aure an fara shiga tsakani to me yake shan an yi aure to da haka ba komai ake faɗa miji ba kai ma ba komai kake gaya mata ba an gane wal farha bayna yadayhi in kana mahmuma sai kuma a hirdinki da yin farin ciki a gabansa lokacin da yake cikin bakin ciki wanda ke yana cikin bakin ciki yake farin ciki to akwai matsala wal ka'abata bayna yadayhi in kana masrura haka nan a hirɗinki da turbina fuska da nuna bakin ciki da damuwa lokacin da shi kuma yana cikin farin ciki ma'ana yanayinki ya zama yanayi irin na miji an fahimta aiki ransa ya ɓaci ke ma ba bai, ko da ba ba ta a zuci ki tambaye shi cikin damuwa mai gidan da ya same ka haka haka ba ɓaci ne ne ke ma nuna masa ne ba zai. Kar karki na ya <laughs> ake magana kake ta rai haka sai jini sai da da fasatuwa amma akalla sai ga damu a fuske subhanallah mai gidan ya faru a garin kai a bacin ya kai mara wa ya taba ka to lalle zai ji ne zai ji cewa eh kina tare da shi a cikin damuwa kai ma wannan abin ya taba ne kuma zai da gaske ba ka san bacin ran to a irin wannan yanayin ne sai inda karfin sai kare a kai amma ina bakin ciki ke kina farin ciki ina damuwa ke kina cikin farin ciki ko yana cikin farin ciki ke kina cikin damuwa kuna zama opposite to akwai matsala za a samu matsala to kun ga a takaice kun ga wannan baiwar Allah wasiya goma sha biyu ke wayarta an gane wasiya sha biyu ke amma ko da ta kira ta guda goma to da aka ne malamai suke sai an balare ne ce abu goma ba wai ina nufin zaf goma daidai ba a an gane a kawai dai ta faɗa amma ga shi idan muka lissafa za mu ga kusan matsaloli ko abubuwa sha biyu ta gaya ba wannan hadisin sai sabi ya kawo shi a cikin bidiyon sunna biyu na biyu sha biyu na ɗari biyu ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الفرقان أربع وسبعون ربنا يا أبنجد ما هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كبام كوتا دقا ما تايم دعاء يم قرة أعين أبن إذا مزيقني جدائي سني واجعلنا للمتقين إماما كما تسنيام جاغوروري نقري كما ستقوى an gane don na ga insha Allah a nan ya kamata mu kwana a musamman tun da wannan rana za ta zama rana ta ƙarshe da muke rufe karatu a wannan karin insha Allah sai kuma bayan sallah ta azumi mu zo mu dora daga nan inda muka tsaya fata da roƙo ga Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka yi tun lokacin da aka dawo karatu zuwa wannan lokaci kamar yadda nake roƙon subhanahu ta'ala a kowane lokaci ya ƙara ba mu dama kuma karɓi kyawun ayyukan yi mana jagora abinda yake ba mu ko yake babu na ilimi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba kawai kamar inda na saba duk lokacin da za mu rufe karatu na kan yi nasihohi ainihin a kan yanayi na lokacin da ikama za a rufe karatu kamar yanzu azumi ne bai shigo da muka yi nasihohi da suka shafi harkar ita azumi din musamman ainihin ya za a rayu a cikin watan azumin da yanayi na tausayi da jin kai a tsakanin yawon musulmi saboda ya musamman yadda rayuwa take gudana a halin yanzu da na kira da yan cewa kowannen mu ya yi tunani akwai mutum da yana kusa da shi mabukaci ka yi kokari ya taimake shi abin da kake da shi na falala akan bukatar ka to kai kokarin sadar da shi ga waɗanda ainihin ba su da abin da kake da shi abu na biyu za ka zo ka ga wajen irin wajen buɗe baki sai ka ga wani ya haɗa abubuwa da yawa wani kuma samu har ma ya zama ya kanta sarrafa irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su ringa sani haƙƙi wato mutum ya ringa yin takatsan za a cikin abu za allah ya ƙara masa yadda ina yin takatsantsan ƙwarai da gaske wato a cikin harcin abinci wanda aka kawo na mutane a ce su su ci ma'ana ikin ya lauma kowa bai ɗauki lauma ya yi ba isa ki ɗauka ina yin takasar za a kawo ba wai allah allah ke maza in cinye na baki na su wani ba za ka ga an kawo wannan kullun da aka kawo wannan zoben da aka kawo wannan lamurjan da aka kawo wannan leman da aka kawo wannan abincin da aka kawo kulli kullun kosai ko awara da aka kawo wai wannan kullun da ka gani an ce kai abin da aka halatta maka da aka halatta maka ba halatta maka fiye da ɗaya ba da aka kar ka ɗauki fiye da ɗaya in ka ɗauki fiye da ɗaya to ka ɗauka da haƙƙin wani ke dole sai mu rinda lura da waɗannan abubuwa to sai kaga wani ya dauke kulli biyu wani kulli uku wani har goma to ba daidai ba ne sannan wani zai ɗauka daga nan masallaci ko daga majalisi ko daga inda aka raba ɗaya ɗaya ya ɗauka kuma ya kai iyalansa a gida shi wannan da aka bayar aka kawo nan ba na gida ba ne na ina ne na nan in ka ɗauki naka ba zai so zai ka ɗauki tafi da shi amma ka ɗiba ka tafi da shi to lalle mutane su yi takatsan me ya bawo sai yake ta dan hakin da kare na sai tsone maka ido ka ka ga ganin to ba dai ka ake dan amfani da shi ba eh ka ake dan amfani da shi amma wa ce da kai ka dauka da aka bi takatsan musamman abubuwan da ake kawowa a ci wannan na al'umma ne kamar yadda nake jan hankali kun ga yanzu ga azumi ya taho kayan masarufi sun fara daga kamar yadda na faɗa makon da ya gaba ba haka ya kamata kuma ringa yi abin da ya kamata azumi ya taho kayan su ringa sauka ne babban abin da yake bani mamaki yan wa masu albarka shine yawancin kayan nan da suke tashi musulmai kuma suke kawo su yanzu yau din na kasuwa shinkafa ta tashi yau a kasuwa shinkafa ta tashi ana sayarwa naira dubu arba'in da takwas da zan ce tana kan mota ne dubu arba'in da takwas a yi mata hidima ya kaza sai ta kai dubu hamsin sana a sayar har yanzu ba shiga azumin ba dabino ya tashi kankana ta tashi menene komai ya tashi kai har mota ta tashi jiya yara sun je za su hau mota za su fi lagos tilba mutanen mu sun siya tiket din suna naira dubu arba'in arba'in suna zuwa dubu hamsin sun si in ka zo kana dubu hamsin ka bayan ba ka da shi kenan ka je ga sun sauranin wanda sai ka kwana biyu a kan hanya suna tafiya da suna lalacewa to duk irin waɗannan abubuwan jama'a in azumi ita ina zama target waɗanda suna taron numfashi a wannan lokacin sannan suke so za su yi dukiya za su yi arziki kuma har yanzu sun kasa tunda ba rafa sun yi kuma wannan bai hana ba na su yi da aka jama'a mu daina zama 'yan kabbara kawai za ta faɗa magabata sun yi kaza ka ji ana ta kabbara amma mu ba ma yi yanzu wa yake jin yanzu misali major distributors ko kace producers a kasar nan ai musulmai ne ba dan wata bane da buwa akwai mai yin taliya kamar su akwai mai yin shinkafa kamar su akwai mai yin sida kamar su kowannen su idan ya ce duk abin da za a sana'anta a wata ramadan ya bayar fi sabi zai ji wani abin Allah ya sa kuna gane to dan ne kuna musulmai kuma eh, abin nan lokacin ibada wannan mai muhimmanci a lokacin kuma kayan ke yin in ma kun saya da tsada ba wani subsidy ku da za ku yi mai a rike ko da tsohon farashin ne idan ba a sauke shi ba wannan da ya kamata ya kamata ku da tsaya kuna kallo wannan dukiyar da kuka gani ba wanda ya taba mutuwa ba ka dauke shi da kuɗi aka yi da shi lahira ko akwai kuma wannan dukiyar da kake ganinsa ne maka rantsuwa da allah ba wani amfani za ta yi maka a lahira in baka gudanar da ita anan duniya ne ya kamata don suna da malamai da suke gaya suke sauraro suke gaya da kuma su gano su gaskiya sannan gashi a cikin abin da yake na wasanni da abin nan nan ba su jin nauyin su fito su mana ƙwarya ba kwanan aka ce ko ya ce 'yan kwallo zai ba su wasu kuɗi ba mamaku. na ban mamaki ni to ina ina hankali kana iya ɗaukar duki aka bayan kwallo ma azumi ya to wannan kuɗin da zaka bayan kwallo ka saka shi a cikin harkar abin da zai na masarufi na ba mamana cikin rayuwa ci wannan watan ko kuma in ma ka yi wancan ko ba za ka yi fasa wancan ba ka juya ka ba da irin wannan abin nan za a baka hisabi ran kiyama za a masa ko ba za a masa ba wallahi sai an haka annabi ya faɗa ba wani mutum da zai wuce gaban Allah ran kiyama sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu daga cikin abin da za a tambaye ka da game da dukiyarka ya ka tara ta ya ka kashe wallahi kowa sai an tambaye shi kowa ya zane shi to me zai hana irin wannan ba a ciki sai ka cewa ubangiji na bayan bal kaza wallahi sai ka faɗa a ciki inda ka kashe sai ka ce na ba yan bal kaza to sai a ce kuma da ramadan yanzu mai kaba musulmi sai ka faɗa kuma akwai abin da yake ɗaukar mutane mutum sai ringa ganin ai ana aikin alheri ai ana kaza ana kaza ai eh, ba a ce ba a yi ba amma shin wannan aikin da ake yi shin wani malmus ne wani abu ne wanda za a ce ana ganin tasirinsa aikin alherin da ake yi ana ganin tasirin ku tambaye kanku misali yanzu idan ka ce a wannan zamanin da muke ciki har akan abin da ya shafi kuɗi sai ka ce dan gwate shine kamar usman dan affan ko shine kamar abdurrahman dan dan dan au misali misali ne zan bayar da shi da buwadin misali ka ce su ne waɗannan kuɗinsu ba wai garin madina kawai ba jaziratul arab gaba ɗaya dalilin sun samu kuɗi sai da suka samu sauƙi rayuwa kada tarihi ma to babban abin da yake nan dai shine mutane kowa ya ringa tunanin za a tambaye shi game da dukiyar da ya tara ya tara ta kuma ya kashe ta fatanmu da roƙonmu shine Allah isa su an tara ta hanya mai kyau Allah isa kuma an kashe ta hanya mai kyau faɗakarwa ce muna faɗakar da ku cewa al'ummar ku suna cikin wani yanayi musamman a wannan zamani da za a shiga azumi kayayyakin ku suna tashi kayayyakin da ku kuke kera a kamfanin ko kuke sana'anta a kamfanin suna tashi sai a gaya musu kuma ji wasu. ba ɗauki wani dunkule saka a ciki a ba da sauci, subsidy ga al'umma su rayu a cikin wannan lokaci na azumi cikin nutsuwa da kwanciyar hankali an bi taɓa rawa kuma sai a bata mabi su mu ma haka muke dan uwanka talaka so yake samu dama ya ganna dama ba haka bane na mu yalla ba

haka ya ce abinda yake rabawa da azumi ina rabawa kimanin miliyan biyar mutum miliyan goma ina raba musu abinci ala saka da alheri haka nan akawun ɗinka sai ka ji amma abinda yake nan shine wannan abin yana ina in za a je kasuwa a saya da tsada waɗanda zai wanda za su je kasuwa su saya sun fi waɗanda yake ba yawa ita ce maganar da ake da haka ba za a ga wannan tasirin abin da yake yi kawai wannan abin da ne da hausa suke sha ruwan da ya dake ka shine ruwa ni ma baya na faɗa suna aikin alheri amma ina tasirin muddin baka samar da tasiri na bai ɗaya ba to akwai matsala kuma wannan bai ana kaware waɗansu mutane ke musu yanzu misali kalli abdurrahman bin awu da azumi sai ce duk wanda yake ya je yakin badar a ramadan abin nan in ramadan ya zo zai ba shi dinari dubu dari hudu a dubu arba'in matan annabi kuma yace duk wadda take da rai duk ramadan zai ba ta dinari dubu dari hudu har ramadan ya wuce wannan wani abu ne na musamman ba shine abin da za a al'umma ba gaba ina fatan mun gane saboda haka irin waɗannan abubuwa jama'a a ringa lura da su da kyau aikin alheri dole in allah ya baka dukiya za ka yi amma ka ringa duba menene matsayin dukiyarka kuma waɗanne hanyoyi waɗannan mutanen guda biyu kamar china ne china ana shata tashi ga kowane gida yanzu a duniya to kamar haka suke saboda haka inda komai na sun shiga kowane gida akwai bukatar a kowane gida akwai ta a tasirinsu na samar da soke a cikin rayuwar mutane to da haka ana saka musu da alheri abin da suke amma dai su sani kayan da suke sana'anta yanzu sun fara tashi azumi ya to kuma waɗanda suke baiwa su ne less su ne kaɗan kan waɗanda suke saya Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tabbatar da ba ni ba ina kalubale ba ne ina jan hankali ne a kan cewa a lura an gane a lura amma ni ba kalubalensa su nake yi ba nusarwa ce an gane ku nusarwa ce ba ina ta ba su yi ba na faɗa ni a farko suna yi amma ba za a ga tasirin ba muddin kuma kayan suna tashi a kasuwa an gane saboda haka a lura da wannan abin ne shine this is my point amma ba na agirin da su ba na cewa ba su yi a'a amma dai inda kayan suka tashi dalilin towar azumi ko suna da dama ya kamata su su amfani damar da Allah ya ba su an gane Mm. Eh. abin da ya kamata ke isi kamar yanzu idan kana sai da kaya dubu sha uku misali sai azumi ya zo sai ka ce ka mai da shi dubu sha daya ko dubu sha biyu wannan kowa zai ji a jikin an gane duk wanda ya je siya zai ji daɗi allah ka saba siya dubu goma sha uku ka ɗauko dubu goma sha uku ka zo sai an siya zama dubu sha biyar sai ka nemo ƙari ka abin da ka samu an gani to wannan ko mutum duk ƙasa ma ka ba kowa shi wannan da ya zo sai aka ce sai kaza zai je yana shaka ya tashi ba mu rasa da ka ba wani ka ba wani Allah ya sa muna gani saboda haka to waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ake cewa ya kamata a kalla an gane ku Allah ya kara wa dukiya albarka Allah ya ba su karfin gwiwa a faɗan da ake don su gyara ne don su sani mutane suna suna suna suna da korafi suna da korafi akan Allah ya ba su wadata ga azumi ya zuwa matsayin su musulmi amma kayan da suke yi kuma suna tashi a kasuwa tare ta kyauta an suka raba mutane ba abin da zai samu dukiyarsu na fatan mun gane to kamar yadda nake kira mu zama masu haƙuri kaga azumi da ya tun zai ga ana tafata tsakanin mutane a raba wannan da wancan a raba wancan da wancan ba daidai ba a ringa haƙuri a ringa haƙuri kamar yadda nake kira yanzu ramadan ya to yanzu za ka ga masu zaman banza sun ƙara yawa da sunan azumi wani masallaci zai zo ka ga ya koma can kwana ya kwana, kai ka ɗauka barci shi a ce wani shi yake kallo bayan sallar asuba ya ga guda biyu ya zo ya sake ganin guda biyu la'asar a la la'asar kafin shan ruwa ya sake ganin awa shida ya bata ta wajen ne a kallakan nan banza kalle ana karatu wasu kuma abin takeici a masallaci ana tafsiri za su sun koma fana kai ka dauka irin qur'anin nan ne da su sun rubuta suna kai a ce kallo suke wallahi ba qur'anin suke duba karatun da ake san ba kullu suke shiga suna zuwa wajen ne kawai dan yadda rana to a lura da na abubuwa shaidan ya shigo cikin al'umma ya yi mummunan tasiri azumi ba wai kamewa ba zai kawai game da ci ne ko sha ko jima'i a'a kamewa ne har daga kallon banza da jin zancen banza da furta maganar banza da ɓata lokaci a banza sannan yawaita a jama'a ƙasan nan akwai wasu hannaye daga waje da suke nufinta da shari'a kamar yadda wannan jihar tamu ta kano akwai masu nufin da sharri daga waje hakan bai samu ba zai samu ba sai da hannun yan ciki to ne yawan addu'a abin zai ba ka mamaki yadda harkar tsaro a ƙasar nan har yanzu ta kici ta kicin yawa abubuwa sukan faru zai gaya maka cewa da gangan aka ƙi maganin wannan abin misali yanzu waɗannan yaran da suka kisa na na lorayi sane da umar wani umar wani ne da inspector general of police bayar da umarni ga kwamishinan 'yan sanda jihar kano cewa awa 48 ne a nemo su a nemo su kuma nemo su to ashe in aka ce an yi irin wannan quick action lallai za a yi a shekenan kimiya to abin da zai fi baka mamaki yaran nan duk da aka kama su ba wanda yake da history na ko shan taba sigari ba mata ya bari ba mai shaye-shaye cikin su hasali ana ganin su mutanen kirki ne ma unguwa amma suka iya wannan ta'addanci ni abin da nake cewa ko sai tambaye kansu idan mutumin da yake yana da hankali ba san shi da shaye-shaye ba amma an masa wani abu da ya sa ya yi tasarrufi irin da 'yan shaye-shaye ya yi tasarrufi na irin rashin imanin da mutumin da in yana da hankali ba zai iya yinsa ba to ya aka su asiri wani shaƙe aka yi musu wani huri aka yi musu me aka yi musu da abubuwa da yawa suna kautar da hankalin mutum da aka kalli tarihi mutanen Barka sai suka samu da Allah su sallah in kana so sai mu tara maka dukiya ka fi kowa kudi a cikin mu kaga wannan magana ta an sa masa ne Allah sa masa zuma a a baki yanzu a kan wannan zai iya komai a tunaninsu za ka nemi yar da kake so da tafi kowace ya kyau ma'aura maka mace tana sa mutum ya yi ya yi abin da bai shi ne ya ba kuma sai ya sha kwaya ba ba sai ya sha wuyi ba ba sai ya sha wani abu da ya kan masa hankali wannan abin da ya samu na developing ya ji wannan gina son wannan matar yana zai isa shi mu sarautar da kai ka zama kai ne tsakiya wurin mulki a masa alkawarin wani appointment ko wani abin nan zai sa shi ba su nan ba muna gani da zaɓe ya ta wajen ga mutane suna tsince-tsince a kan hanya an haukata su saboda zai yi kansila ko yana neman takara ko kaza ba ga shi na muna gani ba da lokaci ya ta kashe mutane a sanin suna mutuwa an kashe an yi kaza an yi kaza waɗannan abubuwan jama'a ya kamata fa mu sa su a mu sa cikin hankalin mu da tunanin mu mu tashi mu dinga addu'a dine wa shugabanni da zagin su da yi da su ba ita ce mafita ba ni addu'a wai yin addu'a din ba wai ba wai ragwanci bane ko gazawa a'a ka tsaya ka yi addu'ar ma jarumta ce wani ya rude ma zai yi addu'a ne da haka jama'a mu yawaita yin addu'a ga ramadan ya tawo za a shiga mai ta addu'a Allah ya baiwa musulmi Allah ya zama gata ga abin musulunci ga musulmai wannan kasar Allah ya daɗa zama gatanta tun zamanin Bitrus Bitrus Gali ake son sai an karo a najeriya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ba yi wani sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya sharafi ba kamar shi sun gabanin su har yanzu bayan to ai cewa in allah in akwai allah in akwai allah ya ce in akwai allah to a najeriya yake don shi bai zama akwai allah to amma ce in akwai Allah a Najeriya yi ya ce kuma in ya gama aikinsa Najeriya zai zo ya zauna kuma a Najeriya ya zauna a Lagos ya mutu yanzu kama sai yana Lagos ya ce duk abin da ake shirya a ƙasa a wani gazaɗa an shirya wa Najeriya mata tsalle an yi vision 1975 ba kamar 1970 ba samu nasara ba ko 1965 ba samu nasara ba shine 66 aka shi su sarrauna ba su wanda nasarar ba aka tafi 75 shi ma ba su nasara ba aka tafi bishin 90 ba su nasara ba aka tafi bishin 20 ba aka tafi nasara 20. ba su nasara ba an yi bishin 2020 long term plan shi ma ba su nasara ba daga 2020 sun yi zuwa vision 2030 amma sun ga shi ma ba nasara yanzu sun shirya 2050 ana so by all means no matter what at all cost sai an taba ba najeriya zuwa 2050 to idan suna da tsarin duniya ko kuma na da ubangiji mai duniya mu ga ubangiji ba wani buri muke da shi cewa sai najeriya ta zo ta ci gaba da zama kasar ɗaikin kullalliya ba mu da wani buri akan wannan amma muna da burin kullum wanda yake ganin shi ya isa allah ya nuna masa gazawa saboda in ba allah bai yi haka ba to sai zama to wato sun ci gaba da jin wata uwa a tare da su tare da su ba kuma bai da haka jama'a mu yawaita addu'a yawaita addu'a kuma akalla wannan addu'a da za ka yi kai ne za ka fara cin gajiyar kai duk kai da ake cewa ka daure ka yi kai za ka fara cin gajiyar da ƙarshe na addu'a ta musamman ga masu kula da karantuka wannan masallaci ana saka musu da alkhairi masu kula da duk wani abu da ake a wannan masallaci tsarin ibadu da tsarin karatu tsafta da tsaro da sauransu Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara musu ƙwarin gwiwa ya ƙara musu basira ya ƙara musu jajircewa Allah ya goyi bayan sa kan wannan aiki masu amfani da dukiyarsu wajen ganin rayuwar wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wataala ya mayar musu da mafi alkhairi da suka rasa akwai wannan a Abdulaziz zai ko wanda masa transfer daga nan ya kuma wani waje muna roƙon Allah yadda ya koma da Allah ya zama alkhairi gare shi Allah subhanahu ta'ala ya bar zumunci a tsakanin mu da shi ya ce ina roƙon yan uwa fi yafe masa shi dai yafe wa kowa ya kira ni mun waya da shi to dai ko akwai wanda ya bata masa da shi ya yafe masa amma dai shi ma ina neman yafe mu ki daya to muna roƙon Allah ya yafe mana gaba daya Allah in akwai wanda ya bata wa Allah ka bashi hakuri Allah ka sa iyali shi dai ya ce ya yafe sannan akwai dan walai Mustapha shi ma masa da wancan makon eh, wani daga cikin dangin matarsa ya rasu muna roƙon Allah Allah ya jiga su ko wani ya gali yakan zo nan shi ma wajen karatu ba shi da lafiya ya fadi ya kare muna roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya duk marasa lafiyar mu akwai malam Umar liman shi ma yana dan fama da rashin lafiya muna roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya kada ya sabu shi ma yana dan fama da janti shi ma muna roƙon Allah ya ba shi lafiya duk dai marasa lafiya da muke da su muna roƙon Allah Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ya gidansu Allah ya gafarta musu Allah wannan kasa ta ma Allah kawo musu zaman lafiya kawo kwanciyar hankali Allah ka kawo ɗauki a wannan ƙasa Allah wannan jiha ta ma Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana ainihin gudunmawa Allah muna roƙonka waɗanda suke nufin da sharri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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله